za kuma mu karkare da shirin nan na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun je daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyar zama domin a ji labarin duniya tare da aminu ibrahim kyawa ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanunsu china ta buƙaci amurka da ta ɗauke hukumar ta kaka a ƙasar iran ba tare da wani sharaɗi ba ƙasar sudan ta soke fasfot sama da 3,500 na 'yan kasashen waje wanda gwamnatin albashir ta ba su majalisar dattawa a najeriya ta dakatar da gayyatar da ta yi wa shugaban kasa na ya bayyana a gabanta iran ce ta 29 a duniya matsayin da hukumar kwallon kafa duniya fifa ke fitarwa a duk wata yanzu kuma ga labarin bi da bi kasar china ta buƙaci amurka ta ɗauke ta hukumar da ta gaba wa iran ba tare da wani sharaɗi ba a kaki makatarokin wajen kasar china zio lijian ya faɗi cewa amurka ta gaggauta komawa kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar iran da aka cimma matsaya a shekara ta 2015 ba ta da wani sharaɗi ba wanda janye dukkan takunkuman ta aka bawa kasar iran domin ya kamata amurka ta cika alƙawar ta ɗauka na yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kai kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya wannan kira ya zo ne bayan da shugaban amurka john biden ya zaɓi jack sullivan a matsayin mai bashi shawara kan harkokin tsaro inda ya bayyana cewa gwamnati mai zuwa za ta mayar da iran kan teburi ta hanyar tattaunawa kan jajjeniyar nukiliya tare da tilasta mata yin aiki da shawarar da aka amince da su da hakan zai bada kofar tattaunawa kan wasu watutuwa daban idan ana iya tunawa duk da ficewa daga yarjejeniyar nukiliya da amurka ta yi amma iran ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar sai ta ɗauki matakin dakatar da wasu yarjeniyoyin na tsawon shekara guda da mai da martani kan matakin da amurka ta ɗauka na ƙara mata takunkumi da kuma gazawar da kasashen turai birtaniya faransa da kasar jamus suka yi wajen kula kasuwanci da iran kamar yadda aka cimma matsaya a kai kasar sudan ta soke fasuwar sama da 3,500 na 'yan kasashen waje da gwamnatin albashir ta basu a wani sakon twitter minsancin gida na kasar sudan ya aiki ya bayyana cewa shugaban gwamnatin ruwan kwariyar kasar janar abulfata al-burhan ya amince da bukatar da ma'aikatar ta gabatar masa na soke fasfot ɗin yan kasashen waje 548 da arba'in da tsohuwar gwamnatin kasar ƙarƙashin jagorancin hassan albashir ta bayar ya kara da cewa an ɗauki wannan matakin ne sakamakon rahotanni da suka shafi tsaro da ya shafi wasu daga cikinsu da ke nuna cewa wasu da yawa daga cikinsu ba su cika shawarar samun fasfot ɗin ba a ƙasar ta sudan kuma fi yawancinsu waɗanda abin ya shafa 'yan ƙasashen larabawa ne musamman ma 'yan ƙasar siriya ministan cikin gidan ƙasar ya sanar cewa yanzu haka dole ne 'yan ƙasar siriya su nemi da takardar shaidar shiga ƙasar ta sudan kafin a ba su dama su shiga da hakan zai takura wa 'yan ƙasar ta siriya wajen isa zuwa wuri mai aminci da tsaro idan aka kwatanta da baya majalisar dattawa a najeriya ta rakatar da gayyatar da ta yi wa shugaban kasa muhammadu buhari ne bayyana a gabanta da dukkan alamu dai gayyatar da majalisar dattawa ta yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari ina ya bayyana a gabanta na neman ya sha bayan da aka ji shiru daga bangaren yan majalisar game da wannan gayyata duk da tabbacin da hakimar wakilai ta kasa bajabiya mila ya sanar na cewa shugaba muhammadu buhari ya amince bayyana ga majalisar tsakanin goma zuwa sha biyar ga watan disamba da muke ciki domin amsa wasu tambayoyi kan tabarbarewar tsaro a kasar wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'a na kasar abubakar malami ya bayyana cewa majalisar kasar ba ta da hurumin gayyatar shugaban kasar ya bayyana a gabanta don yin bayani game da matsalar tsaro musamman bayan kisan gillan da aka yi wa wasu manoma 44 a garin zamarbari na jihar borno a nasa bangaren mataimakin shugaba masu rinjaye a majalisar honorable toby okechukwu ya bayyana cewa gaitar da masar ta yi wa shugaban kasar a bisa doka take kana ya zargi ministan shari'a na kasar da kokarin kare matsayin jam'iyyar apc mai mulki na kin amincewa shugaban ya bayyana a gaban majalisar domin amsa wasu tambayoyi kan tabarbarewar tsaro a kasar To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ce ta 29 a duniya a matsayin da hukumar kwallon kafa duniya FIFA take fitarwa a duk wata. A ci gaba da sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya FIFA take fitarwa a duk wata. A wannan karan sakamakon na karshen shekara ya cewa Iran ta kare a matsayi na 29 a duniya ta biyu a Asiya bayan kasar Japan. bayan ta samu maki 1,082 a dukkan wasan ta buga na ƙasa da ƙasa a cikin shekara ta 2019 kuma shi shine adi mafi yawa da hukumar ta fifa ta fitar tun daga shekara ta 1993 kasar belgium dai har yanzu ita ce ke ci gaba da kasancewa a kan gaba a matsayin da hukumar ta fifa ke fitarwa a tsawon shekaru uku a jere haka zalika kasar faransa ce ta biyu sai brazil a matsayi na uku yayin da ingila take ci gaba kan a matsayi na hudu sai dai an samu canji kaɗan inda aka samu ƙasar portugal ta kasance ta biyar a duniya hukumar kwallon kafa duniya fifa za ta sake fitar da wannan sabon makin ne na matsayin da kowace kasa take da shi a duniya a bangaren harkar kwallon kafa nan da ranar 18 ga watan fabrairun shekara ta 2021 mai kamawa inda rai da lafiya jamal khidiri ya caccaki masar ɗinkin duniya kan ka saba komai wajen kawo ƙarshen killace yankin gaza da amsacciyar kasar isra'ila ta yi a wani taron manema labarai da shugaban kwamitin da ke faɗa da ci gaba da killace yankin gaza ya yi kamal khidiri ya faɗi cewa shekaru goma sha hudu kenan amtacciyar kasar isra'ila na ci gaba killace yankin zirin gaza a masar ɗinkin duniya da sauran masu fada a duniya sun kasa taɓaka komai da hakan yake cin karo da taken kare haƙoƙin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya take rerawa har ila yau ya kira ga manyan ƙasashen duniya da su gaggauta kawo ƙarshen killace zirin gaza ta hanyar matsin lamba kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kana ya buƙaci da su fice daga matakin yin allah wadai su ɗauki mataki a aikace a gani a ƙasa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa abin takaici duk da cewa killacewar na fitar da sama da falastinawa sama da miliyan biyu an babu abin da aka yi a ƙasa shi dai wannan jami'i ya faɗa hakan ne domin ishara game da rahoton baya bayan nan da misar ɗinkin duniya ta fitar game da asarar kuɗi har dala biliyan goma sha shida da ta ce an tafka sakamakon killace yankin zirin gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da ƙarshe ya nuna cewa yankin gaza yana fuskantar killacewa mafi tsawo a wannan zamani ta masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran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 da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewar tun bayan da masarautar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen tare da taimakon kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan maris na shekara ta 2015 an samu hasarar rayukan mutane masu yawa musamman ƙananan yara da mata gami da tsofaffi tare da rusa duk wani abu mai amfani da ke cikin kasar da suka hada da kayan more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam misalin makarantu cibiyoyin lafiya da na samar da hasken wutar lantarki da ruwa da sauransu shugaban kungiyar tawagar kasa mai kula da hudda da tawagar kwararru ta kasa da kasa da kuma yanki a kasar yemen abdul ila hajar a tare manema labarai da ya gudanar a birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen ya bayyana cewa a rahoton da suka fitar a matakin farko yana dauke da irin manyan ayyukan laifukan yaƙi da cin zarafin dan adam da hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da tallafin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka haifar kan al'ummar yemen rahoton masana na ƙasa da ƙasa gami da ƙungiyar yemen data project ya tabbatar da ƙididdigar farko kan irin hasarar da hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka haifar kan ƙasar yemen inda hare-haren suka kai ga lashe rayukan mutane fiye da dubu goma sha bakwai da ɗari biyar kuma dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da uku ƙananan yara ne da kuma mata da yawansu ya kai dubu biyu da ɗari uku da sittin da ɗaya kamar yadda yawan mutane mutanen da suka samu raunuka suka nimka yawan waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu mutane fiye da miliyan ashirin suke fuskantar matsalar karancin abinci kuma miliyan goma daga cikinsu suna cikin masifar hatsarin yunwa a bangaren kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin ilimin ƙasar yemen rahoton ya bayyana cewa hare-hare kan cibiyoyin ilimi sun lalata cibiyoyi mallakin gwamnati da masu zaman kansu da yawansu ya kai dubu uku da ɗari biyar da hamsin da uku yayin da hare-haren su suka rusa makarantu 402 a bangaren kiwon lafiya hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rusa asibitoci 483 tare da lalata ƙananan wuraren kula da kiwon lafiya ta hanyar rusa su kwata-kwata da suka kai kashi 60 cikin 100 kamar yadda rahoton ya jaddada cewar hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa game da matakan da suka ɗauka na killace yankunan ƙasar yemen yemen suka janyo hana aikewa da magunguna nau'uka ashirin kuma nau'i goma sha biyu daga cikinsu magunguna ne na cututtuka masu wahalar samun waraka kamar yadda matakan suka janyo rufe cibiyoyin magance cutar koda inda a jimila cibiyoyi masu muhimmanci na cututtuka daban-daban har ashirin da takwas suna rufe saboda matsalar hare-haren jiragen saman yakin kasashen biyu hakanan matakin zaluncin da kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa Iraniyawa suka ɗauka na rufe filin jirgin saman birnin Sana'a fadar mulkin ƙasar tare da gargaɗin kakaɓo duk jirgin da ya tashi ya hana marasa lafiya ɗari uku da ashirin da suke cikin halin buƙatar samun jinya a ƙasashen waje fita daga ƙasar ta Yemen a ɓangaren cibiyoyin more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam rahoton ƙwararrun ya fayyace cewar hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar Yemen sun rusa wuraren yawon shakatawa na bakin ruwa da kan tudun ƙasa goma goma sha hudu kamar yadda har-haren suka lalata manyan hanyoyin zirga-zirga kimanin dubu hudu da dari tara da saba'in da shida gami da gadoji dari da daya, hakanan har-haren sun ƙona motocin zirga-zirga fiye da dubu shida da dari biyu da saba'in da takwas a sassa daban-daban na ƙasar ta yemen rahoton ya ƙara da cewa har-haren jiragen saman yakin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rusa gidajen sayar da man fetur da gas da sauran makamashi fiye da 472 tare da kona manyan motocin daukan makamashi musamman man fetur da iskar gas a sassan kasar fiye da 291 inda aka kiyasta hasarar da hare-haren suka janyo a fannin hasken wutar lantarki da ya kai na biliyoyin dalar amurka hakanan rahoton ya bayyana cewar cibiyoyin tsaron yemen da kotunan kasar ba su tsira daga hare-haren wuce gona da irin kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ba inda jira jiragen saman yakin su suke lugudan wuta kan cibiyoyin tsaro da kotuna kimanin 1748 tare da rusa 477 warwas daga cikinsu kuma jami'an tsaro 178 ne suka yi shahada tare da jikatan wasu 139 na daban kamar yadda hare-haren suka rusa kotuna manya da ƙanana 41 inda wasu suka rushe warwas wasu kuma suka lalace sakamakon rushewar wani bangaren ginin har ila yau hare-haren wuce gona da irin ya ritsa da cibiyoyin 'yan jarida fiye da arba'in da bakwai, tare da rusawa ko lalata cibiyoyin watsa labarai na radiyo da talabijin ashirin da takwas a fadin kasar rahoton ya kuma bayyana cewar jiragen saman yakin masarautar saudiya da na haɗaɗɗen daular larabawa sun yi lugudan wuta kan filayen wasannin motsa jiki a sassa daban-daban na kasar yemen da yawansu ya kai ɗari da ɗaya, inda suka rusa wasu warwa awas wasu kuma suka lalace har haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun haɗa har da wuraren ibadu da na tarihi da kuma wuraren buɗe ido inda suka kaddamar da hare-hare kan masallatai da yawan su ya kai dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu wasu sun rushe warwas yayin da wasu suka lalace sakamakon rushewar wasu ɓangarorin ginin su yayin da hare-hare kan wuraren tarihi musamman gidajen ajiye kayan tarihi ɗari hudu da goma goma sha bakwai suka fuskanci jerin hare-haren wuce gona da irin. rahoton ƙwararrun masana na ƙasa da ƙasa da na cikin gidan ƙasar ta yemen ya bayyana cewar ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna yin amfani da muggan makamai da aka hana yin amfani da su kan jinsin ɗan adam a hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen da nufin hanzarta murƙushe al'ummar ƙasar musamman 'yan gwagwarmaya da suka hana su cimma munanan manufofinsu a ƙasar kamar bama-bamai masu kwafso masu guba masu tsananin ƙara da cutarwa da sauransu rahoton rahoton kwararrun ya bayyana cewa har-haren wuce gona da irin ƙasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun gurgunta harkar tattalin arzikin ƙasar yemen da ruhin kasuwanci a tsakanin al'ummar ƙasar sakamakon har-haren wuce gona da iri ba kakkautawa ko killace yankunan ƙasa inda a halin yanzu haka yawan mutanen da suke rayuwa ƙasa da layin talauci a ƙasar wato masu rayuwa da kuɗi ƙasa da dalar amurka guda a kullum rana suka haura zuwa kashi 85 cikin ɗari. wannan tun a shekara ta 2019 ne kamar yadda matsalar rashin aikin yi ya haura zuwa kashi 65 cikin 100 rahoton ya kara da cewa matakin killace yankuna a kasar yemen ya wurga mutane kimanin miliyan ashirin cikin matsalar karancin abinci yayin da fiye da miliyan takwas suke cikin kangi mafi muni na karancin abinci a kasar kamar yadda rahoton ya fayyace cewar hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun janyo yanke harkokin rayuwar ma'aikatan gwamnati tare da raba su da haƙoƙinsu da yawansu ya kai kashi talatin da biyar cikin ɗari na al'ummar kasar majiyar rundunar sojin yemen ta bayyana cewar jiragen saman saudiya da na sojojin hayarta sun keta huramin sararin samaniyar lardin hudaida har sau 147 a cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda jiragen saman yaƙi bakwai suka yi lugudan wuta kan lardin kuma suka harba makamai masu linzami har sau kimanin 470 hakanan jiragen saman yaƙin masarautar saudiya sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri har sau 30 kan lardin ma'arif sannan kuma an samu bullar ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin yemen da sojojin hayar saudiya a yankin lardin na ma'arif a gumurzun lardin ma'arif sojojin yemen sun samu nasarar fatattakan sojojin hayar saudiya daga yankin sadarat da wadin labba da yankin rahaba da ke shiyar kudu maso yammacin lardin ma'arif kamar yadda a duk lokacin da ake gumurzu tsakanin sojojin yemen da sojojin hayar saudiya a yankunan lardin ma'arif jiragen saman yakin masarautar saudiya suke kawo ɗauki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 sai kuma muroyin masu saurare wanda shirin kwanya da hassan barka yake gabatarwa muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ɗau jihar Bauchi. To zan tofa albarkacin baki na game da zaɓen da ya gudana a ƙasar Ghana. Muna taya ku al'ummar ƙasar Ghana murna da wannan zaɓe da kuka yi cikin kwanciyar hankali da lumana kuma muna daɗa jan hankalin ku ya kamata ku kai zuciya nesa ya kamata ku karbi duk sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo muku da fatan Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ku ta Ghana da ma ƙasashen mu na Afirka baki daya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci of Iran. Kamar kullum kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika zan kira ga gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ta yi gaggawar buɗe goda nan da mako ɗaya mai zuwa. Al'ummar ƙasar nan suna cikin wani mawuyacin hali. don Allah ta gaggauta buɗe iyakokin ƙasar nan domin 'yan ƙasa su samu su kata su wala wannan tsadar rayuwa domin za mu ji ka rashin tsaro ga tsadar rayuwa yau kayan miya an ka tafi siya ɗan kaɗan na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin gidan kaɗan kaɗan ne amma na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin kafin ya ishe su miya ko da miyar kuka za ka yi bai fi ka sa na ɗari ka ka siya na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin ko na naira ɗari abin da da ya wuce na hamsin za ka siya ka yi yadda kake so ina fata Allah sa kira na je ga shugaban ƙasa kuma ya ɗauki mataki wanda za mu maraba da shi daga mai sauraron ku yau da kullum tahir m tahir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na irin da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare mai shawararren ku Isa Musa wanda ya fi sani da suna Isa Raizo daga Yami babban birnin Nijar. to game da wannan zaɓe da ya tunkaro mu jamhuriyar nijar ƙasa ta kenan allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙarin lafiya wanda ke son ya kamu na tashin hankali cikin wannan ƙasa game da wannan zaɓe ubangiji allah ya kai tashin hankali gida ne kuma ɗan siyasa da malami da mai mulki duk wanda ke son ya kawo muna araka ko tarwatsewa ƙasa ubangiji allah ya ka araka gida ne ya tarwatsa gida ne allah ka kare ƙasa ta ta da sauran sauran ƙasashe allah ya sa a zaɓe lafiya a ƙare lafiya Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana su ne wadatai da magarin Jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci dangance da shawarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi kan bude iyaka. To gaskiya su auna su gani daga bude daga rufe iyakan nan ci gaba ne aka samu ko kuma ci baya. Ganin duk wanda yake faɗin daɗin rufe iyakan nan ba shi da yawa. Saboda ba a tarihin iyaka a ce kuma za a ga ci gaban ƙasa saboda bako wanda zai ce dan kasuwa ne a yaushe bako rahama ne kuma kasuwanci bai wahi ana shi da huci amma duk ƙasa duniya da take za ta rihe iyakarta domin ta samu ci gaba akan harkokin kasuwancinta to tabbas wannan gurguwar shawara ce kuma ya tunani da irin mutanen da suke ba shawara kan irin al'amuran da ya shahi tsaro da kasuwanci kuma da tattalin arziki allah kawo mu zaman lahiya kasashen nan namu na yankin sahel gaba daya da ma duniya saboda komi da zaman lahiya yake ci gaba kuna tare da mamman biniya yakuba washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger albarkacin ranar tara ga watan disamba da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a duniya to gaskiya a nahiyar afirka dai ba zan ce babu yaƙi da cin hanci da rashawa amma sai dai bai yaƙi da cin hanci da rashawa wannan ya zama kawai a takarda ne tunda akwai mutane da yawa suka yi arziki ta hanyar cin hanci da rashawa kuma suna alfahari ƙari da wannan ko da ma kana kwatanta ko ka nuna su hukuma ta kama su akwai ma waɗanda za su rika ce maka ai su ka je duk inda kake so ka faɗi saboda su da tushe suke yin wannan abin don haka yanzu yaƙi da cin hanci da rashawa a nahiyar afirka kawai sai dai addu'a ba abu ne ba wanda wanda za a yi ba tsakani ga allah idan za a yi koyi kamar da ƙasashen yamma kamar su china ko wasu ƙasashe wanda har cin hanci da rashawa ko babakere da handama zai iya iya kai a yanke mutum hukuncin kisa to da a nahiyar afirka ma gaskiya da mun yi gaba da ba mu tsaya baya ba mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan radio DOH ta iran mai magana siraju abdullahi daga nan ga kasar gambi to yau zan ba da ra'ayi na kan 'yan siyasa da kuma a dukkanin jami'an tsaro da kuma dukkanin wakilan jama'a na ƙauye da na karkara da na bariki da na ina duka a da allah wannan siyasar da za a yi ta mu nijar sama mai albarka mai haɗin kai wadda ba ta da ƙabilanci ta Allah a duk abin da za a yi ya na an yi shi cikin limana da da'a da kuma kowa shi yi ra'ayin da ya sa a gaban shi e eh, kaka ce sai ka tursa sama mutum dole ya yi yadda kake so wannan shine ke jawo tashin hankali e mulki ne na mai rabo ne Allah shi ya riga ya san wanda zai ba mu dai wata na muke yi Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba mana shugaba na gari mai albarka mai kishin talakawa mai biyar kankara yara mai jin ciwo abin da ya shafi ƙasar shi wanda yake da kisha addini assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da yaran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sunana musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato kudirin da shugaban ƙasar najeriya ke famari? yi ko kuma akan kalaman da ya faɗa cewa duk wanda ya saka rigar wato zanga-zangar lumana jikinsa zai ga masa kamar yadda shugaban ya faɗa kenan to ni kam gaskiya a gani na bai kamata ba a ce a matsayinsa na shugaban kasa ya fito da irin waɗannan waɗannan kalaman domin haka ya kamata a ce ya fake da tsohonsa ya yi wa al'ummar ƙasa bayani cewa wato a cikin harka ce ta tsufa ya faɗi wannan magana al'umma za su dan saurare shi ko kuma za su dan ɗage masa kafa akan kalaman da ya faɗa domin masu iya magana suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan yana alfahari da jami'an tsaro waɗanda ya tanada a ƙasa ne to al'ummar ƙasar ta fi sayawa domin haka ya kamata ya canza wannan ra'ayi nasa a gurguje wannan shine ra'ayina mai magana Musa Hadiran Asuba kashe mai sabko da magaramin jamhuriyar Nijar nagode ku tahi lafiya to marilla ina gari kai ne ma zan ja ja a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma ga tarbiyyar iyali tare da malam awal kunya. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka da mu sake saduwa da mu a cikin wannan shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awar kunye ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa a yau din nan. Yara manyan gobe, ah, ah, ah, yara. a cikin shirin na yau za mu ci gaba da sauraron shehun malamin na muhammad da zare da ke birnin yamai a ƙasar nijar da ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rasadatul huku da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne akan haƙƙin ciki da abubuwan da ya kamata a rinka sanya masa malam ya shirya bismillah muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da shin kai mahallacin kowa da komai wanda shi ya ba mu dama kuma shi ya kawo mu a wannan lokaci mai bimbin albarka lokacin mu na karanta littafin imami ma'asumi risalatul hukuk na imamu aliyu zainal na dan imamu husaini alaihi salam wanda yau muna akan haɗi na takwas wanda shine haɗi na ciki yake cewa wa amma haqqu batnika fa Allah taj'alhu wa'an li qalilin min al-haram wala li kasir yace haƙƙin cikinka kina za mu yi magana akan haƙƙin ciki haƙƙin cikinka a kanka kai dan adam haƙƙin cikinki haƙƙin ciki na haƙƙin cikin mu haƙƙin cikin ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana mu kiyaye wanda in mun kiyaye mu yi daɗin kai gobe a lahira mu ci riba in muka tozarta wannan haƙƙin to shi ma cikin gobe a lahira za ka gan shi a matsayin wata halitta daban wacce za ta yi magana mustaƙilla za ka ganta ba tare da kai ba za ta yi magana za ta ba da shaida cikin ka zai ba da shaida a gare ka ko a kanka don haka shi ma yana da haƙƙi shi cikin a kanka ya ce haƙƙin shi ne a takaice kakka yarda ko da wasa ka mayar da cikinka jibji abin nufi kakka mayar da cikinka wata jika ta ƙunsa abin da bai halatta ba a gare ka na haram kaɗan ko mai yawa kakka mai da cikinka jibji matattara haram kai kakka mai da cikinka wurin saka haram komi kaɗancinta wa an da lahu fil halal wala takhrijuhu min haddi taqawiyya ila haddi tahawin cikin kai yana da haƙi a kanka ka ci abinci ka zuba abinci a cikin ka zuba ruwa a cikinka na halal abincin ka ci na halal ruwan ka sha na halal kuma da cin da shan ka yi su kadaran han kaccin abincinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin kad abin da za ka sha a cikinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin ya kai game a ruba-ruba rubu-rubu komi kai ta zubawa aitaci babu iyaka ka ci abinci don karfafa jikinka ka sha abin da za ka sha don karfafa jikinka haƙƙin cikinka ne amma kuma na halal a na halal ɗin ma ka ci daidai abin da zai gina maka jiki ka sha daidai abin da zai gina maka jikinka saboda ana buƙatar rayuwarka ana buƙatar lafiyar jikinka amma kada ya zama kai wani zambako ne wanda komi haram-haram za ka yi ta ci irin cin wasu irin dabbobi karka yi ci wanda zai maida ka a matsayin wani wanda bai da tunani abincin ka ya kai ka a matsayin wanda baya da mutunci bai san abin da ake cewa ruwa ba saboda yin yawan cin abinci guni na cin abinci yana mai da kai marar mutunci marar kima a idanun al'umma. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin Hausa TV a birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin ciki da yadda za a koya masa haƙuri da yunwa. Yana daga cikin haƙƙin cikinka dabtahu iza hamma bilju wa zama kai ƙoƙari ka saba ma cikinka ka daure ka saba ma cikinka haƙƙinsa ne ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da ƙishin ruwa don sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka samu tsarkaka daga wayansu cututtuka sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka iya tuna marasa shi talakawa wayanda ke yin kwanaki ba su samu abinci ba sai kai ma ka taimaka musu sai ka zauna da kishi sannan za ka tuna da halin da bayan allah suke ciki wayanda suke fama da kishi a lokacin kai ma sai ka taimaka musu kinan kai kokari ka daure cikinka ka daure cikinka ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da kishi daidai iyayen da haƙurin yunwan ba zai cuta ma jikinka ba iyayen da haƙurin kishin ba zai cuta ma jikinka ba imami ma'asumi yake ce mana alaihissalam fa inna shab almuntahi bi sahibihi ila tuham mukassila wa musabbita a an kulli birrin wa karamin ce don cika ciki in ta wuce kima cika ciki da abinci na halal ba mu ana batun na haram ba na halal in ka cika cika ciki cika cikin ta wuce kima kare cikin da abun sha in ka sha har ya wuce kima to zai haifar maka kasala za ka zama baka iya umfana komai ba so nawa ɗan adam ya ci abinci a gona misali saboda ya ci da yawa ya kasa tashi ya yi noma so nawa ma'aikacin gini ya ci abincin da ya fi ƙarfinsa ya kasa ci gaba da aiki bayan ya ci abinci to cika ciki idan ya wuce ƙima yana aifar da kasala yana haifar da kasala sannan kuma yana hana ka aiki na ibada sallah za ka yi ba za ka yi ruku'u yadda ya dace ba ba kai za ka yi sujada yadda ya dace ba za ka samu sukuni ba sannan kuma ba halayya ne na karamci ba ka ci halkai kumburi yan uwa na masu girma yan uwar imani ina ganin nan za mu takaita da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba insha allah wa sallallahu ta'ala ala khairi halqihi muhammadu al baiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم to gashi dai malam ya shiga jiki da bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke kakashin hausa tv na birnin tehran mana kara yin godiya ta musamman a shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai a kasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka ya kara mana karfin jiki ni kuma kunni da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za kuma mu karkare da shirin na afirka a yau Afirka a yau. bismillahir masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mota afirka da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a kasar ghana dai hukumar zaben kasar ta sanar da shugaba nana akufo ado a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar shugaban dai ya yi nasara ne da kashi 51.59 cikin 100 na kuri'un da aka kada in ji hukumar zaben wanda ya ba shi nasara akan abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar john muhammad wanda ya sami kashi 47.4 cikin ɗari na kuri'un da aka kada. To wannan batu na zaben gane ɗin da kuma yanayin yadda abubuwa suka gudana a can shine dai abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin yadda lamarin yake da kuma irin kalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin kasar Ghana idan ta fara aiki a watan Janairu na shekara mai kamawa. To haka sai a biyo mu sannu a hankali. don jin yadda shirin namu zai kasance a halin yanzu wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar to masu barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka je a farkon shirin a kasar ghana shugaban kasar mai ci nana akufo ado ya sake lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda hakan ke zai ba shi damar ci gaba da mulkin kasar har zuwa shekaru hudu masu zuwa a matsayin shugaban kasa kana kuma wa'adin mulki na biyu na shugabancin nasa zaben da dagura na kasan ghana din wanda kuma aka bayyana shi a matsayin zaɓe mai zafi kana kuma na kai da kai tsakanin manyan 'yan takarar na zaben guda biyu wato shugaba akufo ado da kuma tsohon shugaba john muhammad wanda kuma sakamakon zaben ya kara tabbatar da hakan inda hukumar zaɓe ɗin ta ce shugaba ya sami kashi 51.6 cikin ɗari ne na kuri'un da aka kada ɗin sai kuma shi john muhammad ya sami kashi 47.4 cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗan wanda hakan ke nuni da yadda aka yi kare jini biri jini da al'ummar kasar suka kada kenan wanda ke nuni da irin hasashen da tun da farko masana harkokin siyasa kana ko masu bin lamura a kan kasar ghana din suka yi hasashen cewa haka din zai gudana tsakanin 'yan takarar biyu to har lai kuma an gudanar da zaben na 'yan majalisa ma dai bayan na shugaban kasar a jirgin ranar da gudanar din inda za a zaɓi 'yan majalisa biyu da hamsin da biyar za su ɗauki nauyin tsara dokoki a kasar ko da cewa dai a wancan lokacin da hukumar zaɓe ta sanar da zaben hukumar sakamakon zaɓe na shugaban ƙasan ba a sanar da sakamakon zaɓen 'yan majalisan ba amma dai dukkan manyan jam'iyyu biyu na siyasar ƙasar ghana ɗin suna ikirarin su ne suke kan gaba a yawan 'yan majalisu da suka samu ko da cewa dai masu sanya idanuwa kan zaɓen da gudanar a ƙasar ghana sun bayyana shi a matsayin zaɓen da aka gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya kama dai duk da haka rahotanni sun ce kimanin mutane biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon rikice-rikice da suke da alaka da zaɓe da suka faru a ɓangarori daban-daban na ƙasar ta ghana to kafin zaben da masu sharhi da kuma sanya ido kan lamura na siyasa a ƙasar ghana sun bayyana cewa lallai za a ja daga sosai tsakanin 'yan takara biyu kuma hakan ne abin da ya faru kenan. don ko idan aka dubi sakamakon zaɓe din za a iya ganin cewa shugaba a kofo ado din ya yi nasara ne da kashi hudu cikin ɗari kacal na akan abokin hamayya tasa wanda hakan ya yi ƙasa idan aka kwatanta da tazarar da take tsakanin 'yan takarar biyu wato shugaba kofo ado din da kuma john mahama a zaben da aka gudanar a tsakaninsu a shekara ta 2016 wato shekaru hudu da suka gabata kenan inda tazarar da shugaba akufo ado din ya ba wa john muhammad a wancan lokacin ta kai kashe tara cikin ɗari wannan ne ya sanya masu sharhi suke ganin cewa akwai wasu dalilai waɗanda suka haifar da irin wannan ragowar wato farin jini da shi shugaba mai ci din yake da shi wanda a gaba za mu ga wasu daga cikin dalilan to kuma kafin zaben da masu sharhin suna ganin akwai yiwuwar samun raguwar ƙaunar da ake yi wa shugaba a kofo ado din wanda kuma a cewarsu dalilin hakan sun hada da batun rashawa da cin hanci wanda ake ganin gwamnatin tasa ta dan nuna gazawa a wannan bangare wanda kuma na daga cikin dalilan da suka sanya a wancan lokacin ma aka zaɓe ta sakamakon yadda aka yadda aka zargi tsohuwar gwamnati ta jan muhammad din ita ma dai da wannan batu na rashawa da cin hanci to a bangare guda kuma ana ganin akwai siyasa da shi shugaba a kufa ado ɗin ya gudanar waɗanda su kuma suka ƙara masa farin jini na siyasa a ƙasar ta ghana siyasa irin su shirin ƙarfafa ilimi da shigo da matasa wato na ƙasar cikin harkokin ilimi da basu ilimin ta hanyar ƙara tallafi da gwamnati take bayarwa wa ɗalibai a ɓangaren ilimi hakanan kuma da yadda ya mu'amala da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus da dama suna ganin siyasar da ya ɗauka wajen fada da wannan annoba din ta taimaka masa wajen samun kuri'un al'umma to masu mu da sake saduwa ta bangare guda kuma 'yan hamayya sun yi zargin yin ba daidai ba yayin gudanar da zaben suna masu zargin gwamnatin da yin abubuwan da za su taimakawa shugaba a kofo aro din sake ɗarewa karagin mulki bugu da ƙari kan zargin da suke yi na cewa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi wajen tursasawa al'umma musamman su 'yan adawa inda wasu suka ce 'yan sanda ɗin sun buɗe wuta kan masu wasu mutane don haka ne ma ake ganin daya daga cikin ƙalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin ta shugaba a kofa ado shine dai kokari wajen dawo da irin yarda da al'umma suka yi wa gwamnatin tasa musamman bisa la'akari da cewa kasar ghana dai ta zamanto tamkar wani abun koyi na yadda ya kamata tsarin dimokuraɗiyya gudana a nahiyar afirka sakamakon irin yadda dimokuraɗiyya ɗin ta ginu ta kuma samu gindin zama a kasar ghana a lokacin tun daga lokacin da aka dawo da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a shekarar 1992 lokacin da aka kaddamar da shirin wato siyasa na jam'iyyu sama da ɗaya a ƙasar. don haka babban kalubalen da gwamnatin za ta iya fuskanta shine yadda gwamnatin za ta dawo da tsaro da kwanciyar hankali da kuma yarda da amincewa da tsaka tsarin dimokuraɗiyya da ke cikin zukatan mutane to yanzu da yake an sanar da sabon shugaban ƙasa a ghana ɗin wanda kuma na zaɓe ɗin to wane ne shi shugaban ghana da aka sanar da shi wato cewa shine lashe zaben tunana akufo adode an haife shi ne a birnin akara na ƙasar ghana a shekarar 1944 wato kimanin shekaru 46 kenan da suka gabata inda bayan 'yan karatu da a Ghana din ya mafi yawan karatunsa yayi ne a kasar a Burtaniya a birnin London sannan kuma ya koyi ayyukan lauya a birnin Paris na kasar Faransa wanda ana ganin kaunarsa ga batun kare haƙoƙin bil'adama shine abin da ya kai shi ga shiga harkokin siyasa a ƙasar ta Ghana irin wannan lamari ne da ma da ya sanya shi wato gudun hijira zuwa birtaniyan tun a shekarun 1970 inda ya ci gaba da zama da kuma ci gaba da sukan masu mulki na kasarsa wato musamman dai masu mulki na soji na wancan lokacin to bayan ya dawo kasar ghana din ne kuma ya shiga jam'iyyar nan ta npp a farko-farkon shekarun 1990 a shekara ta 2001 ne kuma ya shiga gwamnati ta tsohon shugaban kasar john kofo wanda ya nada shi a matsayin ministan shari'a daga baya kuma aka koma da shi ma'aikatar wato harkokin waje a matsayin minista a shekara ta biyar. a shekara ta bakwai ne dai don akufo ado ya sauka daga matsayin ministan harkokin waje na kasar don tsayawa takarar shugabancin kasar kusa dai kuma ya sha kaye a zaben inda tsohon shugaban ghana din hatta mills ya kada shi kusa da duk da haka bai daddara ba dai shugaba ɗin ya sake tsayawa takara a shekara ta 2012 inda a nan ma dai ya sha kaye a hannun john mahamma duk da hakan dai bai sake bato bai mika kai ba inda a shekara ta 2016 ma sake tsayawa a matsayin takarar shugabancin kasar inda wannan karen ya yi nasara a kan tsohon shugaban kasar wato john muhammad din a lokacin ghana kuma ya zama shugaban kasar ghana a lokacin yana da shekaru 72 a duniya to ban dare masa karagar mulki da ya yi kokari wajen farfaro tattalin arzikin kasar ghana ta hanyoyi daban-daban sai da kuma duk da hakan 'yan adawa na zargin cewa siyasar tattalin arzikin da ya gudana suna taimakawa masu abin hannu ne maimakon talakawa da su ne suke buƙatar ɗin sannan kuma ga batun rashawa da cin hanci da aka ce a lokacin mulkin nasa ma dai ya yi kamari ta wannan batu na rashawa da cin hanci din da shine ake ganin babban kalubale da shugaba wato kofo ado din bayan an rantsar da shi a watan janairu mai kamawa abu na biyu shine yadda zai sake haɗa kan al'ummar ƙasar ghana sakamakon irin zargin da ake yi na tafka magudin zaɓe yadda 'yan adawa suke zargin haka din to kuma dai menene ƙasar ghana dai ta zamanto ɗaya daga cikin ƙasashen afirka abin koyi a fagen gudanar da tsarin dimokuraɗiyya ganin cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka da kuma musayen mika mulki a ƙasar har so bakwai tun shekarun baya bayan da gabata bayan da ƙasar ta dawo tsarin mulki na demokuraɗiyya to duk da ƙorafin da ake yi na magudan zaɓe ɗin da wanda ake ganin zai iya haifar da rikici a ƙasar to sai dai kuma yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka cimma tsakanin manyan 'yan takarar biyu wato shugaba kofa ado da kuma tsohon shugaba john muhammad na gujewa amfani da tashin hankali ko da kuwa wato dan takara fada zaɓe dai babban hanyar da ya kamata a bi ita ce ya bi hanyoyi da za a bi na zaman lafiya da kuma shari'a wajen nemo haƙƙinsa to hakan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kaucewa duk wani abu da zai haifar da tashin hankali a ƙasar ta ghana ta masu saurare da aka maka ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro ga Muhammad Amin Ibrahim Kiya dawo dauke da labarun duniya amma a takaice. Kasar China ta buƙaci Amurka ta ɗauke ta hukumar da ta gaba wa Iran ba tare da wani sharaɗi ba. A kaki makatarocin wajen kasar China Zio Lijian ya faɗi cewa Amurka ta gaggauta komawa kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran da aka cimma matsaya a shekara ta 2015 ba tare da wani sharaɗi ba. zan janye dukkan ta hukumar ta gaba wa kasar Iran. domin ya kamata amurka ta cika alkawarin ta dauka na yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kai kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya da haka muka zo shirin mu na wannan lokaci amma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu